Sau uku sarkin ketara yana yi mini tayin na je na kula da kurkukunsa zai rinka biya na albashi mai tsoka ninkin ukun wanda sarkin Misira ke bani amma na ki saboda mafarkin da ke raina na yin juyin mulki. Yanzu zan je na karbi wannan aiki. Idan kin amince sai mu yi aure. Amma burin mu na nan na ɗaukar fansa akan sarki Marhat. Kawai dai za mu ci gaba da yin bincike akan yadda za mu sami nasarar cika burin mu. Wannan shine asalin haɗuwar Ilela da Gadaras har suka yi aure a birnin Kisara suka ci gaba da rayuwarsu a wannan kurkuku. A ranar farko da aka kawo jarumi Insam, Gadaras na yin arba da shi sai ya ga ai kamanninsa iri ɗaya ne sak da na sarki Marhat, tamkar an tsaga kara, hatta tsayinsa da kaurin jikinsa iri ɗaya ne. Abin da ya ƙara ɗaure masa kai shine In Sam na yin magana sai jin muryar sama irin ta sarki Marhat ce. Nan take wani tunani ya faɗo a zuciyar Gadaras ya ce, Wannan mai laifin zai iya zama makamin da za mu iya cika burinmu ni da Ilila a kan sarki Marhat. Lokacin da aka shigo da insam Sam cikin wannan kurkuku na birnin Kisra, har Gadaras ya zo wajensa ya gan shi suka yi magana ya tafi. Sai ya sami Ilila ya ba ta labarin insam Sam da ya gani yanzu. kuma ya gaya mata cewa za su yi amfani da shi wajen cika burinsu. Nan take farin ciki ya ke Ilila. Ta daka tsalle ta fada kan kirjinsa suka fada kan gado. A nan barci ya sace su. Karar wannan ƙaho da aka busa ce ta tashe su daga bacci. Lokacin daga daras ya fito daga ɓangarensa na gidan kurkukun ɗauke da makamansa na yaƙi. yana mai falfala gudu sai nufi inda ya ga dakaru na tafiya a guje a hanya ne ya yi ta tsallake dakarun da su insam suka babbanke suka zube ƙasa fululu wasu ma sun sami raunuka a sassan jikinsu sun kasa miƙewa tsaye insam da barasat suka ci gaba da watsar da dakaru a ƙasa suna ta falfala gudu wani lokacin har tsalle suke yi sama suna haiwa kan katangu da rufin ɗakuna suna dira ƙasa Kafin ga daras ya riske su tuni sun iso inda rariyar gidan take wacce aka rufe ta da shafen sumunti. Cikinta kuwa karfe ne na goron ruwa, dogo ne mai tsawon gaske gami da kauri kuma ya haɗe da wata ƙorama da ke bayan kurkukun. ko da su yan sam suka iso inda wannan rariya take sai yan sam ya dauko tsalle sama daga inda yake ya dira akan malalan sumintin wanda shine murfin rariyar ya zake karfinsa gaba ɗaya, ya naushi murfin rariyar Waho duk wanda Allah ya bayo ƙarfi to fa sai dai Allah ya isa. Yan sam na noshin wannan malalan simintin, Sai wajen ya burme ginin ya fashe suka fada cikin rariyar wacce ruwa ne ke gudu a cikinta. Nan fa suka yi ta tafiya sululu a cikin rariyar har zuwa ƙarshen ta, inda ta watsa su cikin wannan ƙorama da ke bayan kurkukun. Kura suka faɗo cikin ƙoramar sai suka ga wani kwale-kwale ƙarami daure a gaɓar ƙoramar. Aikwa sai suka yi iyo zuwa wajen kwale-kwalen suka haura cikinsa suka kwance igiya da ta tsaye da shi suka tuka kwale-kwalen da sandunan tukinsu suka yi gaba a daidai wani lokaci ne ga daras da dakaru suka faɗo cikin ƙoramar ko da suka hango su yan sam a cikin kwale-kwale sun yi nisa sai ga daras ya korar uban ihu kawai sai ya ga ilela ta faɗo cikin ƙoramar daga cikin rariyar Ilela ta ɗago kai ta hango su ‘yan sam a can nesa cikin kwale-kwale sana ta dubi ga daras ta ce, mai gida yanzu menene abin yi maimakon ya bata amsa sai ya juya ya rubi mataimakinsa tare da sauran dakarun da ke biye da shi ya ce ku koma ku ɗauko kai ku je ku sha kansu a can dajin farwas ni da matata za mu haye ƙoraman nan mu bi sawunsu ku da haka sai mataimakin gadaras wato sadauki bartus ya rube shi cikin alamun damuwa ya ce ya shugabana ni fa ina ganin cewa akwai lauje cikin naɗi. Ta yaya aka kawo kwale-kwale aka ajiye a nan? Alhalan ba a kawowa kuma koyaushe dakarunmu na gadin nan wajen amma yau babu ko mutum ɗaya daga cikinsu. Ga su can ma a kwance ga dukkan alamu kashe su aka yi. Duk yadda aka yi waɗannan fursunoni guda biyu da suka gudu sun sami haɗin kan wasu munafukai daga cikinmu waɗanda suka taimaka musu. Ko da haka sai ga darasa ce, yanzu ba mu da lokacin yin wani bincike kawai ku je ku zartar da abin da na umarce ku da yi. Bartus bai yi gardama ba, sai ya juya ya fice daga cikin ƙoramar. Sauran dakarun na biye da shi. Suka koma cikin kurkukun domin ɗauko da wakai Gadaras da Ilela kuwa sai suka yi iyo zuwa can gaɓar ƙoramar suka riske inda su ‘yan sam suka bar wannan kwale-kwale. Da fitowarsu daga cikin ƙoramar sai suka bi sauran su ‘yan sam suna masu falfala uban gudu. Al'amarin insam da Barsat kuwa tun da suka iso gaɓar ƙwaramar suka fito daga cikin kwale-kwalen sai suka ruga zuwa cikin daji. Sai da suka yi gudun sa'a guda cur. Sannan suka zube ƙasa bisa su suka kama haki da numfashi sakamakon tsananin gajiyar da suka yi a ƙoƙarinsu na fitowa daga cikin kurkukun da kuma gumurzon da suka yi da dakaru. Barsat ya dubi 'yan sam ce, yanzu dai gashi mun sami nasarar fitowa daga cikin kurkukun nan. amma daga yanzu zuwa koyaushe dakaru za su iso wa nan su cin mana kaga kenan duk wahalar da muka sha a baya za ta zama ta banza domin ba za mu iya tserewa ba yan sam ya ce kamar yadda na baka mamaki na cire rodunan tagar ɗakin da aka kulle mu kuma na gaya maka ta hanyar da za mu bi mu fice daga cikin kurkuku wacce kai baka taɓa tunaninta ba a zuciyarka ba haka yanzu ma zan shirya mana yadda za mu kuɓuta.